ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حقيقه labarun al'ummomin da Allah ya hallakar da su saboda zaluncinsu da kafircinsu ya zo wa al'ummarka wanda wannan labarun kawai sun isa su tsawatar da su a kan zaluncinsu da kafircinsu